من يصرف عنه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين من عنه duk wanda aka karkatar da azaban nan daga barinsa yawma idan a ranar kiyama din nan fa rahima to Allah yayi tausayin shi rahimahu ta'ala ay arada lahu alkhair Allah ne babban rabo almubin wanda abayyanan ne wani an najata zahira shine ne tsira wadda a bayyanan na ta wacce gaba wa'in Allahu bi durin fala kashi falahu illahu وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء qadir to wa in yamsaka ayyuhal mukhadab kai dai abokin magana ba ana magana da annabi ba wato in abin da aka gaya ma annabi an gaya ma al'umma kenan in Allah ya shahe ka da wata musiba didurin da wata musiba kamar rashin lafiya ko talauci wala kashifa lahu ba mai dauke ma ba mai kuranye ma wannan musiba illa ku sai dai Allah wa in yamsaka bi khairin kuma yan Allah ya shahe ka da wani alheri kamar ya baka lafiya ko ya baka wadata wa <coughs> huwa ala kulli shay'in qadir to ka kai mamaki mai iko ne ga komi shina baka abin da shi wannan da ya baka wa minhu masku eh, wa minhu maskun bihi kuma yana iya riƙewa hmm. wala ya qadiru ala raddihi an ka gairu in ya karbe ba mai iya cewa bari in amso ma hmm. sai shi dai to ci gaba وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر كما الله شيني mai rinjaya qadir allazi la yu'jizuhu shay'un musta'liyan ko wato shine mai iko wanda yake ba mai ba wani abu wanda zai buwaye shi wato kuma ya ɗaukaka akan komi fauqa ibadi bisa ga bayi ne musta'liyan fauqa ibadi ya ɗaukaka akan bayinsa wa huwa al-hakimu fi khalqi shine mai hikima ga halittar da yake yi kudi bai da an halitta ku kudi ba sauro ma da an halitta shi ya za ka ku abin nan shine mai hikima ga halittar shi al-khabir ko masani bi ba wadin ya san abin da koyi ga mutane kaza wahirin kuma yadda ya san abubuwan da an bayyane na nasu to ولن يشاء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرج قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون to ita wannan sura ta makka ce kullum wato makka kokarin tauhidi ake don shi adda wuya kun gani shekara goma sha uku annabi na makka ba abin da yake karantar da su sai tauhidi amma abu ya buwaya har ƙarshe a ce kai ku kashe shi mu huta wato saboda haka wato surar nan tunda makiyya ce ta du'un nasa ilal imani billahi tana kiran mutane zuwa ga imani da Allah wa tauhidi da kadai tashi. ga ibada wa salta kuma tana kiran mutane ga cewa manzanci gaskiya ne wa sirqi rasuli kuma gaskiyan manzo gaskiya abin tana kira ga a yarda manzon Allah gaskiya ne allazi huwa al-bashar wanda ke mutum ne allazi ya'rifuna wanda ke sun san shi fa ja'akum bi shay'in ghayri ma'qud inda amma ya zo musu da wani abu wanda basu saba ba fa yumkinu an yatlubu minhu shahadatan ala da'awa to tunda ya zan annabi mutum ne wanda ke ya taho musu da wani abu sabo sun san shi sun san lokacin da bai zakuwa da wannan sai nan ya zai kawo musu ai za su ce na shaida na cewa kai gaskiya kake yi to shine wannan ayat ce kace kullahu kace musu masu neman shaidu na cewa kai annabin gaskiya ne ayu shay'in akbar shahada menene fi zama shaidu ya fi girma ga ba da shaida cewa ni annabi ne kulillah eh, kace Allah shi kowa abin nan shi shaida shi ta ta komi illa mai qulu in ba su ce Allah shi a shaidu ba fala jawaba gairukum kun gane ko huwa shahidun bayni wa bainakum to Allah shine mai shaida tsakanina da ku ala su da bisa ga abin da nake faɗa gaskiya ne wa uhiya ilayya hadal qur'ani kuma an yi min wahayin wannan qur'ani an aiko min shi da ishara li unzirakum eh, ayyuhan nas da yi muku gargadi da shi ya ku mutane ba ku dai na yanzu wadanda aka gaba gare ni ba wa man bala da duk wanda yake labari ya kai gare shi wata rana kun gane shi ya ku mutane ba ku dai na yanzu wadanda aka gaba jannu don wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ga mutane da aljannu duka wala da nakum la tashhadu amma allahi alihatan ukhra shin ku kuna kawo shaidu kuna kawo wasu abin bautawa na na daban tare da Allah ga wannan shaida ita ce ta Allah ku kuna da wasu shaidu wanda kuke hada da Allah ku kawo na cani abin da ne faɗa ba gaskiya bane ne qul lahum kace musu la ashhadu bi zalika ni kan bazan shaida da wani Allah ba Allah ɗaya na kul inna ma huwa ilahun wahid kace musu kuma shi Allah wato abin bautawa ne guda wa inna ni bari'un mimma tushrikun ni kuma na barranta ga shirkin da kuke yi kahircin da kuke yi ma ahu tare da shi min asnanan gumaka abin da kuke bauta ma tare da shi na barranta daga gare shi sai shi ɗaya nake bauta ma kun gane to الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون to kuma ga wata shaida ta Allah duk littattafan da an kayo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi magana akan zakuwar shi alladhina atainahumul kitab waɗanda yake mun ba su littafi wa hum ulama'ul yahud wa nasara sune malaman yahuda ko eh, malaman nasara ba malaman kirista ba dan kirista ba su da ilimi sai kiɗi alladhina kanu fi zamanin nabi waɗanda yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ata waɗannan ya'rifuna sun san annabi sallallahu alaihi wasallama sun san muhammad bin ati da sifar shi fi kitabin cikin littafin su ruya an ruwaito anan nabiyyi lamma qadima madina annabi lokacin da ya zo madina wa aslama abdullahi ibn salam sai an akwai wani bayahude wanda ake cewa abdullahi ibn salam ya musulunta sai aka tambaye shi qala lahu umar umar ya tambaye shi inna allaha anzala ala nabiyhi bi makka allah ya saukar ga annabinsa a lokacin da yake makka an ka alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda an ka ba littafi sun san annabi kamar yadda sun cikin littafin su yadda sun kasan ƴaƴansu to kai kana cikin ahlul kitabi fa kaifa hadil ma'rifa ya kun kasan shi qala abdullahi ibn salam sai shi abdullahi ibn salam yace ya umar laqad arabtuhu hina ra'aytu tunda ni ganshi nace shine kama arifa ibni kamar yadda ni san dana wala ana ashaddu ma'rifatan bi muhammadin minni bi ibni hamma sanin da nake yi ni wa muhammadu yahi sanin da ni wa dana fa qala umar kaifa zaka ya zaka ce ka hi sanin shi bisa ga danka faƙala sai ya ce ashhadu annahu rasulullah ina shaida shi manzo Allah ne hakan da gaskiya wala adari ma tasna'un sa amma mata na ban san abin da sun kai koye ba kila ƴaƴan da sun ka kawo ba nawa bane amma shi na tabbata shi ne kun gane ko wa huwa qawluhu ta'ala kama yarifuna abna'an kuma yadda suka san ƴaƴansu alladheena hasaru anfusahum waɗanda sun kai hasara kawunan sun ka imani da shi to fahum la yu'min to su ba za su imani ba duk hujjar da anka kawo musu ba su imani da shi ba ku surani saboda hasar da sun kai ga kawunan su shine man uhu min al-imani hana da sun kai daga imani shine hasarar da sun kai Allah tsare mu malam wancan hasarar da malam yace eh. ba krista ne yanzu ne ba krista ne yanzu ba don waɗancan ayoyin duk sun canza su ko ni ma kaina na san bible su waɗanda din da a cikin su wanda zai nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bible ba ka ganin su duk an ɗaya suna yanzu sun tashi ahlul kitab kenan suna nan ahlul kitabi domin abinda sun ka kara bai shi wancan ba waɗanda ke cewa Isa dan Allah ne a wannan ba su ce ga wani abu sun samu in ka karanta shi kafi annabi ma annabi ne suke kira ayi tun da sun ce abin nan almajirin su ya yi annabi sau kaza ai hasu kiristoci lalacewa don kirista yana cikin wani addini ne yana son ya bata wannan shi ko yana cikin addinin nan yana bata shi yana bata kan eh, yana bata addinin hmm. don wata wanda ya ce ga wani abu ya yi annabi ya bata addinin a ce falala wata abin nan ai falala ce ni a falala shin falalan nan sharri ce in an ce fallar shari ce wani yake annabi shari wato ka jingina shari ga annabi kenan in ko an ce alheri ne kuma ya kaci wani ya samu alheri wanda fi annabi wanda ya kama kyauta ba ma hita ko ka dauki fallar shari aibi ce ko ka dauke ta eh, alheri duk da shari ne ومن, ومن الظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وما أظلم من ترى الله كذبا شو وان يقاك قريا يجنجنا قال الله وانين في شظالمتي au ka bi aji ko ko aka shiga ayoyin ubangiji ka qur'ani da ganin wannan qur'ani ka san ba daga Allah yake a kawo shi ga wanda bai taba zuwa makaranta ba ai ka san ba baban sa ba a kawo shi ce Inna innahu la yublihul zalimun to ku sani fa wato masu zalunci ba su samun babban rabo har abada hmm. domin ga komi bayyane amma duk da ka su yi tsaurin kan abin na saba masa ci gaba ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون to واذكر يوم نحشرهم كأنبت ranar da za mu tara su ranar kiyama jami'an mu tara su gaba ɗaya ثم نقول الذين أشركوا mu ce mu waɗanda sun ka haɗa wani da Allah aina zina kunta kuntum ina ne shugabannin shugabanninku waɗanda kuke haɗa da Allah waɗanda kuke riyawa cewa sun abukan tarewa ne da Allah ina suke ku kawo mu gani eh, ku kawo waliyanku mu gani ثم لا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين تو أبنا على هي باسي قال يا كما sun malam da kun tun ba abin da ya shi zama fitina gare su a ran ranar kiyama da Allah ce ku kawo su mu gani to ba abin da ya shi zama fitina illa an sun ce wallahi rabbina muna rantsuwa da Allah wanda ubangijin mu mu ba mu zama masu shirki ba da dai ba mu taba yin shirki ba Allah dai muke bauta ma eh? unzur انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا كيف ما يسول عليك كذيبا يدسون كقرية كانسو bi nawi shirki anhu ku diba duk abubuwan da sun kai ko nan duniya kullum in ya faɗi magana yau gobe za a canza ita haka na har lahira wa dalla anhu ma kanu yaftarun duk abin da sun kaza suna kakawa na ƙarya duk ya bace min shiraka'i wa shafa'a wa shafa'atim lawan da tumi matan abukan taliya da masu ceton su duk ba ina suke babu ba mm. wancan ceto ba wanda suka da'awa domin sun yi shirki mm. sun ma bayyana halin kufari ma annabi fi makkata fa qala ga halin kafirai tare da annabi a makka ga shi nan to ci gaba منهم من يستمع إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين to wa minhum man yasmi ilayka akwai daga cikin su wanda yake in ana in kana karatun qur'ani zai ta ya saurara don ya samu hanyar suka waje Allah ala kulubi ake mun ka sanya kuma wato wasu rufi akan kan su mun ka danne an ya ba su i gane shi wato ba su iya fahimta qur'ani wa fi adanihim waqan mun ka sanya kuma wani danni nauyi cikin kunnuwansu man kurinci fala yasma'una sama'a qabuna saboda haka ba su iya sauraren qur'ani saurare na su karba kullum neman fasara za su yi قال الكلبي كلبي يتي اجتمع ابو سفيان وترانا ابو سفيان تنبي مسلم تبا دا ابو جهل دا وليد بن المغيرة والندر بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة واتو عتبة دا شيبة سنة ترى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين to walau tara ya kai abin nan da kaga irin waɗannan mutane idh wuqifu ala nari lokacin da anka tsaye da su akan wuta idh wuqifu ala nari da ka gani kai abokin magana da ka ga lokacin da anka tsaye da waɗannan mutane akan wuta waɗanda ke kare ta annabi fa qalu ya laitana nurad wato sai su dore cewa kai tan mu da dai yana yiwa a mayar da mu wala nukadhibu ayati rabbi ba za mu koma abin nan ba za mu koma karyata ayoyin ubangijinmu ba da yana yiwa a maishe mu duniya mu gaskata ayoyin ba za mu koma karyatawa ba wana kuna muzammin da mu'mini cikin mu'minai wato da ka ga su lokacin da suke faɗin wannan magana da ra'ayata amran aziman da kaga al'amari mai girma lokacin da kaga suna nadama ga wannan abin da sun kai Allah ya tsare mu to ci gaba bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون bal wato a ko da an mayar da su gurin nan da suke ko da an mayar da su da sun koma ga halin su badalahum ma kanu yakufuna wato abin da dai sun kazan suna boyewa shine ya bayyana gare su min qablu gabanin haka nan ay yakatumuna wato abin da suke boya bi kaulin ga magana su wallahi rabbina ma kunna mushrikin ba shine suke koyewa ba to yanzu ya bayyana bi shahadati jawarihim domin in sun ce can baya ba sun yi rantsuwa sun ce su ba kai bane sai hannu sai ce a kai kai ni nayi kaza wannan hannu ce nayi kaza kawa ta ce mun yi komi jikin su duk ya canza to saboda haka sai su komo suna nadama kuma kun gane ko wa qalu walau radu la adu liman anhu wato da an mayar da su cikin duniya bisa ga kaddarawa da adu da sun komo liman huwan ga abinda anka anka hana su daga rashin shirki wa innahum lakazimun su masu ƙarya ne fi wa'adin ga Allah kawalin su bil iman da sun kace a mayar da su za su yi imani ƙarya suke ko an mayar da su ba za su yi imani ba domin Allah bai halitta imani cikin zakatan su ba Allah saukake to ci gaba وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا سنكتي واتو إن آتي موسى أكوي تاشن قيامة abin nan bi abin da Allah ya ce in kun mutu za a tayar da ku a yi muku hukunci ko azaba ko ni'ima abin da za su ce in hiya illa hayatu na duniya ba wata ba wani abu rayuwar mu ta duniya kawai in mun mu yi abin da muke so mu mutu wa ma na nabi mabusin ba mu zan waɗanda ake tayarwa ba ba da mutu bayan mutuwa ولم يكتفوا بمجرد الخبر بذلك بس ايانا وي labari ba hatta abrazuha ko mahsuratan fi nafiyin har sun kace in hiya illa illa hayatuna ko eh, ma hiya illa hayatuna dunya wato ma'ana shi ka in wato rayuwar duniya ce kaga baka tsananta ba in kace a a rayuwar duniya dai ce wato ka tsananta kenan ka karawa eh ma yi illa hayatuna dunya ba wani abu da ake cewa za a tashi za a yi kaza babu wani abu sai rayuwar mu ta wannan ta kusa kawai eh daga duniya sai ka kaduna walam yakatahu bi mujarrid al akhbari da zalika ba wai ba labari ba ta aura ruha masura hasun kar abin nan lalle tilas sai abin nan fi nabi fi nabi da korewa wa ilbatin da tabbatar da cewa abin nan mutuwa guda ce وهي لمير مبهم يفسره خبر أي لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبر واتو هو ما هي إلا حياة الدنيا با وانا أبو سيلا يوم تدوني كوي يفسرها ما بعد لفظا ورتبة قال الله تعالى كن غاني تو الله يتي ولو ترى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to kai abokin magana lautara izu da ka gani lokacin da an ka tsaye da su a larabihin gaba ga ubangijin su ranar kiyama la ra'ayta amra aziman da kaga babban al'amari qala lahum ala lisan malaika sai Allah ya sa malaiki yayi musu magana don zargi yace alaysa hadha zabil haq wannan tayarwa ba gaskiya bace kalu bala ya gaskiya ne gaskiya ne wa rabbina eh, muna rantsuwa da ubangiji mu innahu innahu innahu la haqqun wato gaskiya ne kala sai Allah ce fa zuqala zu fadan ne azaba bi ma kuntun takfurun don abinda kun kazan kuna kafirta da shi fi duniya Allah duniya an yi dallashin ku har an gaji kunki to yanzu fadan ne azaba kada hasira قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله waɗanda sun kace suka ƙaryata gamuwa da Allah da tashin kiyama suka ce ƙarya ne to sun yi hasara sun yi hasara hatta idza ja'adakum wa sun kai ta ƙaryatawa har lokacin da sa'a ta zo musu sa'a ta shin kiyama ta zo musu baga ta su ga abuke don ba a ga musu garan da za ta zo qalu sai su ce ya hasaratuna ya bakin cikin mu hiya shiddatul alam wato ya bakin cikin mu wani da'uha majazun kace ya bakin cikin mu kamar suna kira bakin ciki ya zo zo ai haza awanu bakin cikin mu ya lokacin ka ya zo fahadi ke zo bakin ciki alama farna ya bakin cikin mu bisa ga saken da mun kai fi hawa to ga al'amarin duniya lokacin da muke cikin duniya ya bakin cikin mu wa hum yahmiluna alhali lokacin da suke haɗin wannan magana suna ɗauke da kayan zunuban su ala duhurin bisa ga bayan su bi an ta ta yahum inda ba'ata shine zunubin su duk a shi kamar jiki suna ɗauke da shi fi aqbahi shay'in cikin hali wanda himuni wato fi aqbahi shay'in sura ga sura wa antanihi riyan wajen wari kuma yahi komi wari an aza musu wa kabon sai aikin nan duk ya taru ya hausu sai su ce ya hasara tana ya bakin cikin mu ala to ku saurara fa sa ma ya yazirun abinda suke dauka fa ya munana ai ya hamiluna abinda suke dauka ai hamluhum zalika wato dauka su ga wannan ya munana to sun ya yayi ta kadani su biyu ku ba sai ku gyara mm. wannan sun kara bi muqaranati alhayatu dunya ya koma ya shahi na farko don wannan da aka fi خير للذين يتقون أفلا تعقلون to wato ya kawo ƙarin bayani don a daidaita rayuwa ta kusa da rayuwa ta ƙarshe domin rayuwa biyu ce rayuwa ta duniya ta kusa da rayuwa ta lahira shine duniya da lahira wa qala yace wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahaw wato rayuwa ta duniya ba ko ne ce wace shagaltuwa ce da abin nan wasa la'ib wato wasa ta kwallo da menene wa lahaw da abun da zai shagaltar da mutane kamar su caca su anene wa mata'atu amma ayyukan ta'a na nabin Allah wa ma yu'inu ala duk abin da zai taimaki mutum ga shi aikin kwarai wa min umurul akhirah su ba al'amuran duniya bane na lahira ne kun gane ah, wal darul akhirah wal darul sannan gida na lahira khairun shi yafi lil ladina yattaquna ga waɗanda sun kai tsoron Allah waɗanda ke tsoron yin shirki min al hayatid dunya abin nan shi yake bisa ga rayuwa ta duniya li'anna manafi'aha khalisatun min domin amfanin gidan lahira babu wata cuta ciki kun ga na duniya ko bacci kai ta yi har kan gaji ya zan cuta ga wani abu da ke samun mutane galibi waɗanda hannunsu ke shanyewa ko kawa ta abin nan cin abinci ne a yi kwance tun ba tun ba yi nafila ba in ya bayan ka ci abinci za ka tashi ka yi nafila ƙaranci raka a biyu wannan ciwo bai zai same ka ba in shan inna ne domin ka kwanta eh, jijiya ba ta abin nan ba ta miƙe ba saboda haka jini bai shiga eh, abincin ne amin wato abin nan khalisatu min adad madar wato ta tsira daga abubuwan da ke cutarwa wala za ta ha gairu eh, muta'aqiba bil alam ko abin nan jin dadin duniya babu babu wata cuta wadda ke zakkuwa bal mustamiratun ala dawami ta doge akan dawama afala ta kina shin ba ku yin hankali ya ku mutane ko kuma afala ya kilo ne ba su yin imani su yi abin nan ba su hankali su yi imani su masu saurare to ci gaba قد نعلم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون تو الله يتمع النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون kun ga annabi na kokarin karantar da su suna kokarin cewa sihiri ne wane ne suna batawa Allah ya ce to mun san abin nan da suke faɗa na walakanta kai na bata ma rai kun gane karyata wannan da suke yi ma yana bata ma rai to kakka bata rai fa innahum la yukadzibunaka haqiqani sun san abin da kake faɗa gaskiya ne cikin zuciyarsu fisir boye li ilmihin annaka sadiqun don sun san kai mai gaskiya ne ga wata qira'a la yukadzibunaka ai la yansibunaka ila al su jingina ka zuwa ƙarya sai dai walakin na zalimin sai dai a zalumai bi ayatin lahi yashhadun suna musu ga ayoyin Allah sun san abin da kake faɗa duk gaskiya ne sun san tun gabanin abin nan Um, eh, eh, wahayi ya zo gare ka kai mai gaskiya ne saboda haka wato duk abin da kake faɗa sun san gaskiya ne amma su bi abin da Allah ya ce su ba al'ada su shine ba su yarda ba ku gane shiri ne Allah eh, shiri ne Allah ci gaba wala karkar ba rusulun ولقد كنت كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتيهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين تو wala kad ka to من قبلك واتو انا دو an duk abin da an kai ma na ƙaryatawa ان ka منزني an فيه manzanni للنبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam akwai hankurtarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da an kai ma ka damu har in ka faɗi magana ba ba baka samu mai faɗa da kai ba to ba gaskiya ba ke kai ma bari an kawa annabawa an karyata annabawa fa sabaru sun kai hankuri alama kuzubu bisa ga karyatawar da an kai musu wa uzu an ka cuce su hatta ta nasaru na sun ka zauna akan ana ta cuta su har taimakon mu yazo bi ihlaki qaumin da halaka mutanen da ke yi musu azabin an abin nan musiban nan saboda aka fasbir kai ma kai hankuri hatta ya ce ka nasu har taimako yazo bi ihlaki qaumin ga halakar da masu yi ma izgilin nan wala mubaddal kalimatillah kuma al'ada Allah ba mai musanya ta haka take mu'aid huwa alkawalin da yake yi duk ba mai iya canzawa haka abin yake wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma wato al'amari ya zo ma daga labarin manzanni waɗanda sun ka gabata ma yuskinu bihi qalbaka abin da ke natsar da zuciyarka na cewa annabawa duk haka suke ya zo ma saboda haka a ji hankalinka ya ta faɗa ma mutane wanda ya wanda ya ta faɗa don kanshi kun gane mm. to ci gaba ma mai faɗan ya fi taimako ga fahimci a gaskiya bisa ga wanda ya shiru eh da yi magana zai faɗi karya. sai a gane eh ashe dai da abin da ake faɗa gaskiya ne saboda mai kullum mai kokarin ya bata gaskiya shi ke ƙara sa a gane ta to ci gaba وإن كان كبر عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ku saurari wannan aya mai nauyi ce ya ce wa in kana kabura alaika iraduhum in ya zan kana yi musu wa'azi wato suna ƙaryatawa in ya zan kin karɓar wa'azin da kake yi ya ɓata ma rai wato har ya girma wato ya kana jin nauyin shi kwarai ya bata ma rai fa inna sadata an tabtage na fakan fil in kana iyawa ka gudu ka basu kai rami cikin kasa ka shiga to yi ka shiga ka kyale su annabi yake ga mu wannan ba an ce kai hankuri ba to in ka kasa hankuri shiga cikin rami kun gane na fakan fil ardi aw sallama shi ko ko in kana so samu wani tsari ka yi saba ka kyale su wata ta yin bi'a don ka ka kawo musu ayar da za su gaskata ka sai Allah ya so hmm. in kana so ko ta yi sama ka kawo ko ko ta yi ƙasa ka ɗebo mai makasar hu gamin da sun ka nema in kana iyawa ba ali aikata alma'ana innaka la wa zalika wato ma'ana wannan kai ba ka iya abin nan ba ka iya kawo abin da suke so saboda haka abin da daya akan kafas biri hankuri hatta ya hukuma Allah Allah shi in ko ka ce kana iya yi mu gani walau sha Allah da Allah ya so da ya so ya shiryar da sunan da nan la jama'ahum alhuda da ya tara su akan shirya walakin lam yasha zalika bai so haka nan ba fa lam yuminu saboda haka sai imani ba kuma don ya kara ma lada domin ana cutar da kai kana kokarin kamar kana da dan uwa mahaukaci yana kokarin ya fada rija kana kokarin kame shi yana kokarin abin nan dukarka da tizo sannan an kace ma annabi kuma wala takunanna min aljahilin kaza kaza cikin jahilai wanda yake abinda zai amfane shi bai san shi ba wannan karyatawa da suke yi ma amfanin ka ne kada kaza cikin jahilai bizalika da haka nan ko huwa nahyun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato hani ne ga annabi amma kana alaihi min al-hirsi wato kwadan da yake ya shiryar da su ashadidi mai tsanani ala islami ga musuluncin su wal mail ila itiyani ma yaqtarifuna kuma da karkata ga cewa shi kawo musu wani abin da suke so min al-ayatin ayoyi Allah ka saukar min da ayoyi don su gane to ga yi طبعا في إيمان دون قد إيمان سوء المرتب على بيان عدم تعلق مشيئته ne وأن بيان نتوى kuma don ƙara ɗaukaka ka ne kana ta wahala eh, wato Allah bai so shirya da su ba wal ma'ana wa idza arabta annahu ta'ala lam yashahida ta in ka san Allah bai yi nihin shirya da su ba wa imanin kun bai yi imanin su ba bi ahadil wajhain da ɗayan fuskokin nan biyu fala ta kun bil hirsi shadid kada ka zanda kwadayi mai tsanani ala islami ga musulunta su kai da kai wa'azi in kai na ka gama amma kada ka tsananta ka ce tilas aw al-mail ila nuzul kitran koko ka cewa Allah ka kawo min aya wadda za ta shiryar da su min wata abin wannan wa aiki ne na jahilai bai da qaiki shu'unihi ta'ala wato kai na waɗanda ba su san haƙiƙanin al'amuran Allah waɗanda kanana bane ta'ala allati min ha ma zikira min adami ta'alluqi mashi'atihi ta'ala bi imanin Allah wato eh, nufinsa bai ratayu ga imanin su a wannan lokaci wanda kake so ba saboda ka yi hankuri ta aikin da an ka zama dai li khurujihim ala al hikmati at domin sun hita daga hikima wanda yake ta wanda an kai ta shari'a alhamdulillah kun gane to in ana ce ma annabi haka kowa sai hakuri eh? to mu aje anan alhamdulillah الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون سيأك إنما يستجيب الذين إنما يستجيب دعاءك إلى الإيمان الذين يسمعون وأن ديك إن أنكرنتا آيوين الله سنعجي وتسنع دري وتسوكي كرب كيران كذوا إيماني waɗanda yake eh, sama a tafakumin wati barin suna saurare don neman fahimta kuma su kula ba waɗanda ke saurare don su ƙaryata ba ba su matattu ne wani mauta amma kafin rai hakun bihin wato domin wato wanda yake kowa kire shi ga addini bai iya ganewa ya zama matacce fi adamin sama'i wato ga rashin kamar yadda matacce ba ya ji haka nan shi ma wanda Allah bai masa imani ba ko an faɗa bai ji to su yab'athuhumullahu Allah zai ta'ada su a lahira ثم إليه يرجعون سنن كما زوا غريش أكي mayar da su yuraduna wa jazihim da saka musu bi amalin da ayyukan suna kafirci an kira an yi kira ba su iya saurare Allah sauƙaƙe وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سيدي كافرين كافرين من قوة منا إيتا سورة تنا أبنا tauhidi da abubuwan da an kai tawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin makka kamin tauhidi ya tabbata wa suka ce laula nuzila alaihi atun min rabbi dan mi ba saukan mai wata aya daga ubangiji bawa ta wani abu wanda ke nuna wa shi annabi ne kamar yadda an ka ba abin nan naqatu salih kun ga sale da mutanen sun kace ah, in kai annabin gaskiya ne ce raƙuma ta fito min daga dutsen nan yayi addu'a da raƙuma ta fito ko kuma kamar sandan Musa wal ma'ida ko kuma Isa da an kace in kai annabi ne kai mana addu'a wato Allah saukar mana da abin nan ka baki to shi kuma Muhammad in gaskiya ne dai ba saukar masa ba kullahum ka ce musu inna Allah qadirun ala an ka kate wato wannan abudun Allah ne Allah mai iko ne ga yin shi saukar da aya Ah, wato wanda yake sun ka nema walakin na akasarahum amma masu yawan su la ya'lamu sani ba <clears throat> anna nuzulaha bala'un alaihim duk waɗanda nemi a ba su wata aya don su yi imani to ayan nan ita za ta zan sababin halakar su hmm, kun gane kun <coughs> to kun ga masu eh, abin nan raƙuma kun ka taho abin nan sun ka kashe ta ya zan sababin halakar su bayan kwana uku haka nan abin nan wannan nemi duk wata aya dai wato ayan nan ita ce alamar abin nan nasu ita ce sababin saukar su liwujubi halakihim in jahaduha domin in sun waɗannan nan nemi aya bayan haka nan an ka bayyana da ayan nan sannan kuma sun kai musunta to ta zama sababin halakar su eh jahaduha eh akwai akwai mu rubuta وما من دابة وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب به من شيء ثم إلى ربهم يحشرون zama musulmi shine mutum ya yarda al'ada duka dabbatin fil ardi babu wata dabba cikin ƙasa dabba ko mutum ya shiga nan duk abin da yake mai rai mai tafiya akan ƙasa ba ma wata dabba wanda yake tana tafiya cikin ƙasa wala qa'irin ya tsira bi jana'i ba kuma wani tsuntsu wanda yake yana hira cikin sararin sama da sa kansa illa umamun amsalukum fa ce al'ummomi ne kamar ku fi tadbir khalqiha wato eh, kullum wato Allah shi ya shirya halittar su wa rizqaha kuma wato Allah shi ke ba su abinci eh, wa ahwali da sauran halayen su duka kun gani kamar yadda kuke aure su ma suna yi ga abin nan ko da yake eh, ku da dokoki su kuma kamar yadda Allah ya shirya musu ma faranna fil kitabi min shay'in Allah ya ce ban bar komai ba cikin littafi ba ce mun abin nan lawhul mahfuz ba ce mun bayyana shi aya falam da katubu wanda ba mu rubuta babu shi komi Allah ya rubuta shi summa ila rabbihim yusharun sannan kuma duk dabbobin nan ana tayar da su zuwa ga ubangijin su uh, fa yuqda bainahum fa yaqdi bainahum shi ubangiji yayi musu hukunci yayi hukunci tsakanin su waya yaqtasu lil jama'i min al qarna in ya zan dabba mai kaho ta tuni wadda ba ta da kaho sai an rama musu sun mai kudu da musamman ya ce musu kunu turaban ku zan turbaya eh, mutane su ne su kuma an yi musu hukunci eh, in ya zan wani ya cuci wani a ɗibu ladar shi a ba wancan in babu wani abin ramawa in babu ladar sai a ɗibu zunubin wancan a zuba masa ta wace gaba والذين كذبوا بآياتنا هم وبكم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ما لم يسنى تنبيه وانا آية تقبعتا لأنك تقول ما من أمة إلا خلا فيها نذير باب وتأل أمة فأتي أني متى منظومة أبنى ما يمتى قرقدين to wanda ya dibi wannan aya ce ma min dabatin fil ardi illa allahi rizquha wa to yace kenan akwai annabawa har cikin tsuntsaye da abin nan to wannan ya saba ma abin nan domin annabawa sharadin su kamala ga halitta don haka wato babu su cikin waɗannan dabbobi sai dai cikin mutane kawai babu su ma cikin aljannu amma akwai masu gargaɗi cikin cikin aljannu sai dai ba annabawa ba eh kwarai ah, baka je abin nan annabi ya ce a na rabin addinin ku daga Aisha ba annabi mace wato malamai sun yi khilafa wato in akwai annabi mace kun ga abin nan uwar Musa ya an yi mata wahayi wa na ila ummi Musa sannan ko mata Fir'auna an yi wahayi zuwa gare ta Maryam an yi wahayi zuwa gare ta in an ce babu annabi wato cikin cikin mata to abin nan kenan wahayi ne na ruya in ko an ce akwai shi yiwa abin nan amma babu manzan wato wahayi na abin wato annabci ne amma babu mace manzo domin an kace ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim shi wace hadisi na a rikalin addini eh shi wancan hadisi ba gargadi bane to ya yake bayanin shi yake harkar gida ta cikin gida kana iya zuwa ka ga yadda ake yi a ah, ah, tashe sai wani sun ka sani eh, Shi ne da addini akwai na waje akwai na cikin gida na kazzabu bi ayatina an karanta to waɗanda sun ka karyata ayoyin mu wato sun ka karyata qur'ani sun koma abin nan kurame sun mun an sama kura kurame ne ga sauraren ayoyin sama a kabulin domin suna ji amma ba su iya tunani ba su iya gane ba su iya karba wa bukum kuma bai baye ne anan nutuka bil haqi ba su iya faɗin gaskiya fil zulmatu suna cikin da faina kafirci man yasha Allahu yudlihu duk wanda Allah ya so da shi to zai da shi wa man yasha hidayatahu kuma duk wanda ya so ya shiryar da shi ya alhu ala siratin mustaqim sai Allah ya sanya shi akan hanya wadda an tsayayya madaidaiciya mustaqima wanda shine addinin musulunci kudi ba da mutane ke tsakuwa da abin nan suna ta musulunci wasu na takamar suna da digiri da komi amma ba komi sai hauka fasanin hauka ba قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أوتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين قل يا محمد لهم كتي مسو أرأيتم إن أتاكم عذاب الله قبان العبالي إن يازن عذاب الله تعزومك تكن دنيا aw a sa'a ko ko ba ku sani ba hatta tashin kiyama ta tashi alqiyamatu almustamilatu alaihi bagatatan ko ko abinda yake na sa'a tashin kiyama ta zo muku bisa ga abke ku bani labari a gaira Allah ta da'una wani Allah za ku kira don ya muku wannan musiba da ya kashe wa ma halabi kun don ya kuren ya abin da ya sauka gare ku wal jawabu la ba su iya kiran wani Allah in in ya zan masu gaskiya ce a gumaka suna amfanin ku to irin wannan musiba ta zo muku ku kire su ba za su yi ba bal iyahu فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون آآ shi ɗaya ba wani sa kuke kira ba lokacin da mutum ya fada cikin musiba bai tunanin wani wa ya ma mata du'una ilaihi in hakun kire shi ya kuran yi abinda kuke kiransa zuwa gare shi an ya kashi fahu an ku zuwa ga abinda yake kuke neman ya kuran shi da gare ku na cuta da da mai kama da shi in sha a kashe in har ya so ya kuran muku shi watan sauna ma ta dukun ku manta ku bar duk abinda kuke shirki da shi wato wanda kuke hada shi da shi min al-asnan gumaka fala ta du'una ku ba ku kiransa sai dai Allah in dai har musibar ta zo to ba ku hankali kenan to wanda ya tuntube ya ce shehu ya shirki wata gadar salna ila umamin min qabli ka to wala kad arsalna ila umamin min qablika Allah ya ce ma annabi lalle mun aika da zuwa mun aika um, zuwa ga al'ummomi da gabanin ka mun aika rasulan manzanni fa kazzabu su al'ummomin nan da an ka aika manzanni zuwa gare su suka karyata su saboda haka kai ma abinda an kai ma ya hankuli kai koyi da yan uwanka annabawa manzanni fa akhadnahu da suka karyata su sai mun ka kama su bil ba'sa da musiba shiddatul faqr tsananin talauci wadda ra'i da cuta la lahum yatadarrabun ko za su yi kankan da kai su komo su yi imani falawla falawla irja'ahum ba'suna tadarra'u ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون to har kenan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sun ka tsananta an yi musu hari kamar a shekara bakwai falawla ijahum basuna tadarru dami basu kankan da kai ba lokacin da musibar mu ta zo musu ko lokacin da azabar da mun kai ta zo musu ai lan yaf'alu zalika basu yi haka nan ba ma qiyamil muqtalahu ko da yake ga abin da ya wajabta musu yi walakin qasad qulubun sai dukatan sun sun bushe falan talin lil imani zukatan su basu yi taushi ba don imani ya shiga wazayyana lahum shaytan ma kanu ya'malun kuma shaytan ya kawata musu abin da sun ka don suna aikata mana ma'asi na sabani fa asarru alaiha sun ka doge akan zunubin akan sabani fala ma nasu فلما نزوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تصور أن تندنا أن قرية مزني أنك أنك سأقدم عذابا. <clears throat> to abin nan ko don su yi rauni ya ce abin a a shaidan ya ya kawata musu zama akan laifin abin nan domin abin nan abin da suke aikata suka ci gaba fadan ma su ma zikiru rubi lokacin da sun kamance suka manta da abin da an kai musu wa'azi da shi wa khuyifu an ka tsoratar da shi an ka tsoratar da su saboda shi min ba sa na tsani an ka ce in ba ku bi abin da Allah ya ce ba Allah zai yi muku musiba zai sarfar da cuta falam idu amma duk da haka ba su wa'astu ba tahana alaihim babu kulli shay'in maimakon ai musu azaba a wannan lokaci sai mun ka mun ka bude musu kofofin dukan ni'ima istidraj lahum don su ƙara haukacewa kace ashe kenan wancan musiba da ta same ba don mun ki bane sai su ƙara hatta idza farihu sai lokacin da sun ka farin sun kai farin ciki bi ma utu ga abin da an ka ba su abin faraha batarin farin ciki irin na girma kai na cewa ashe ba don muna saba mu Allah ne an kai mana wacce musiba ba don gashi yanzu mun samu mm. to a wannan lokaci a kalmahu sai mu kama su bil azabi da azaba ba ta tambaye ga ke hujjatan fa idza hu mublisun sai ga su ta ko magana ba su iya magana a isuna masu ɗebe tsammani min kulli khairin ko na alheri ba su abin don haka wata idan mutum yana cikin musiba yana cikin zunubi an ka kyale shi yana ta wadata to wannan istidraji ne radda musiba ta zo babu yadda zai yi Allah ya tsare mu daga gare shi فوضع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فوضع دابر القوم الذين ظلموا da musiba sai aka halakar da wato an ka yanke ƙarshen waɗanda sun ka zalunci wato an ka halaka su har da 'ya'yansu ai akhiran har karshen su bi an stusulu an ka tumbuke su duka ba da su da ƴaƴan su duka an ka halaka walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai alana nasai rusul bisa ga taimakon manzanni wa ihlakil kafirin da halakar da kafirai wato haka abin yake matuka an yi taba mutum wa'azi ya har an ka sako mai ni'ima to in ya manta in an ka tau za a halaka shi har da ƴaƴan shi za a halaka kuma wato Allah ya alkawalin yana taimakon manzanni bai bari wa ma'ana haza abinda ake nufi da wannan anna qad adabirahum halaka karcan su ni'matun wata ni'ima ce an amallahu biya wanda yake Allah ya yi ni'ima da shi Allah rasu daga manzanni allazina ursilu ilayhim waɗanda anka aiko zuwa gare su fa zikrul hamdi da yace alhamdulillah ta'limun li rusuli wannan su manzanni anka ce abin ku ita ce alhamdulillah wali man amana bihim kuma wanda ya imani da su shi ma wajibi ne shi gode li ahmadullah don su gode ma Allah ala kifayati yam domin ya isan musu ga sharrin allazina zamu ga sharrin wadansu kai zalunci wali hamid muhammadu kuma an yi haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi gode ma Allah wa ashabu da shi da sahabbansa su gode ma rabban ubangijin su idza ahlakal mushrikin idza ahlakal mushrikin al mukallin domin ya halakar da kafirai masu ƙaryata shi masu ƙaryata shi shi gode kuma sahabbansa su gode mu ma mabiyan su mu gode Thank <laughs> you. ختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون to kuma Allah na ce ma annabi qul lil kufari ka ce ma kafirai ara'aytum ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum in Allah ya amshe wato jin ku da ganin ku daga nan ku wato kenan ya kurumtar da ku ya makabtar da ku ma khatama ala qulubikum sannan ya ruhi akan zukatan ku ya dan ya abin ya ya tafi da hasken su fala ta'rifuna shay'an har ku komo ba ku san komai ba in in har ya yi muku haka nan ku bani labari man ilahun garilla wani abin bautawa ne wanda ba Allah ba ya ce kun bi wanda zai zo muku da jin nan da ganin nan da tunani cikin zuciya bima akhadahu minkum wato wa zai zo muku da abin da ya karba da gare ku bi za a miku gari yawa ku ka sai ce babu unzur kai yafa nasarifu lakum alayat kadiba yadda muke bayyana musu ayoyi kashi kashi daki daki ay adilalati ala wahdaniyatina ya muna nuna musu wato abin ayoyi ga ikon mu sun ma kuma yasdifun sun ma duk da haka suna karkacewa an hada gare ta fa la yu'minuna ba su yin imani sadaka ya karkace to ci gaba kuna ma إن أتيكم عذاب الله بغتة أو جارة هل يهلك إلا القوم الظالمون to kullahum kace musu ara'aytukum kuma da ku gani ba wato ku bani labari ina atakum azabullahi in ya zan azaba Allah ta zo muku bagatatan bisa ga abuke ba ku sani ba aw jaharatan ko ta zo muku bayyane laylan aw naharan ko cikin dare ko cikin rana in ta zo muku bayyane ko bisa ga auke hali hulaku illa alqawmu zalim shin akwai wanda za a halakar game da wannan musiba sai mutane waɗanda azalumai ay alkafiruna kafirai ai ma yuhlaku bisuhud ba a halakar da kowa da kushin Allah wal galabi da kushin Allah illa hum sai su waɗannan Allah tsare ni إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المرسلين Allah ya ce ba mu aiko manzanni illa mu bashiri na face da sifa biyu kawai muke aiko su wato su ɗora bishara ga wanda ya yi imani da aljanna wa munziri na kuma su ɗora gargaɗi ga wanda ya kafirta da cewa zai shiga wuta wato ga abin da za ku yi in kun yi ga abin da Allah zai muku na ni'ima in ba ku yi ba ga abin da zai muku na azaba haka ɗaya muke aiko manzanni da shi fa man amana bin duk wanda ya imani da manzanni wa aslaha amalahu ya gyara aikin sa fala khawfun alaihim to su ba su da tsoro waɗanda na gyara aiki wala hum yazun kuma su suna bakin ciki ba a lahira domin wanda yayi laifi shine in an to ana binciken shi kan bakin ciki to su duk wanda ya bi manzanni bai da bakin ciki Allah Allah sa mu cikin su والذين كذبوا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا بآياتنا ودن سنك قرية جمد آيوهم وتسنك قرية منزلين جمد آيوهم يمسهم العذاب وتو عذاباتنا شافسوا bima kanu yasukun don abinda sun kazan suna yi na fasici abinda a fiziki fita daga hanyar kwarai ya kharjuna ni ta'ati wato abin da musiba za ta same su kuma ba ce tana kiyan hankali tana samun su saboda haka ba waɗancan na farko har yanzu kullun nan duk mutum in ya bar abin da Allah ya ce to musiba za ta same shi wanda yake bai san yadda zai iya fita da gare ta ba kul قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحي إلي قل هل يستوي العمي والبصير أفلا تتفكرون تو كما أكتم النبي صلى الله عليه وسلم يا جاي موسى شي با الله بني wato ille manzo ne shi faɗa musu kullahum ah, ka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inu samawati an ah, khaza'inullahi wato ban ce muku wato ban ce muku wato cewa taskokin Allah duk ga hannuna suke allati min ha eh, ko eh, yarzuqu waɗanda yake taskoki gare su yake ba da abinci ban iya cewa abincin da ake baku da menene duk yana ga hannuna nike baku kun gane wato Allah shi ke ciyar da ku ba ni ba wala alamul gaiba kun ba san gaibi ba ai ma ga ba ni duk abin da ba gaba gare ne ba ban san shi ba walam yuha eh, walam yuha ilai kun ba yomin wahayi zuwa ba yomin wahayin abin nan zuwa gare ni ba in dai ba fada min ba kun ba gaba gare ne yake ba ban san shi ba kun gani kenan annabi bai san gaibi ba sai an fada masa kun gane wala aqulu lakum inni malakun ban ce muku ni eh, mala'iki ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba mala'iki bane darajar shi ta ta mala'iku sai dai mala'iku an yi su da haske sauran mutane an yi su da abin nan eh, an yi su da ƙasa amma duk da haka Allah na sa darajar shi inda ya ga dama in atabi illa ma yuha ilayya kuma ni ban bin komi sai abin da an kawai wahayi zuwa gare ni wato kenan ban yin wani abu don jin daɗin wani mutum kul hal yasabil ama kasan nan kace kace musu shin makaho wanda yake ko ya ji abin nan bai iya gani ko ya gani bai iya ganewa yana daidaita wal basiri da mai basira mai gani almumin wato yana yi wa kafiri makaho da abin nan mumini mai gani su yi daidai aljawabu la ba shi wa su yi daidai afala ta tafakkaru shin ba ku yin tunani fi dalika fatu minuna ku imani hmm. akan wannan kalma wasu malamai suke cewa wanda yake ma الذين wa'azir bihi Allah ya ce ma annabi ka yi gargaɗi da ƙur'ani wato ka tsoratar game da qur'ani kai gargadi game da qur'ani da qur'ani allazi yakhafuna an yusharu ila rabbihim wato kai karatu da qur'ani ba da ka ba ka karantar da mutane da qur'ani su wa kake karantarwa waɗanda ka suna tsoron a tayar da su ranar kiyama ila rabbihim zuwa ga ubangijin su alhali in an tayar da su laysa lakum min dunihi min ba su da wani masoyi wanda zai taimake su a ran nan wala shafi'un ba su da wani mai taimako ya shafa lahum wanda ke ceton su domin wato ba a ceto sai da sai ya mutu da imani kun gane wajen latin nabi halin min damiri yusharu wato a tayar da su alhali ga halin da suke ciki wa hiya mahallul khawfi wato kenan tashin kiyama shine abin tsoro wal murad eh, bihim al mu'minuna al asuna wato mu'minai masu sabo domin sun doge cikin sabanin nan har sun ka mutu kenan babu imani to ba su da ceto la'allahum yattaqun kai musu gargadi ko cewa gargadin zai sa su yi abin su ji tsoron Allah yattaqun Allah su ji tsoron Allah bi in bi iqla'ihim amma hum fihi su bar wato su kira daga abin da suke na na kafirci su komo zuwa ga abin da Allah ya ce wa amali ta'at su komo zuwa ga aiki zuwa ga na aikin ta'a kai musu gargadi don su komo to ci gaba ولا تطرد الذين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين to sannan kuma shi addini wato imani na wanda ya bi ne ba na samu ba na dukiya ba saboda haka duk wanda ya tawo ya karbe shi shi adda shi fala ta duridil ladina yad'una rabbahum bil gadati wala shi kada ka kore waɗannan da ke kiran ubangijin su sahi da marece na washahu suna nihi da ibada su yarda Allah kun gane ko ta'ala la shay'an ba komi ba min a garal duniya ba suna yin komi na abin nan don bukatun duniya ba wa humul fuqara sune fakirai wadanda yake musulmi suna ibada wa kana al mushrikuna ta'anu fihim can zamanin annabi wato abin nan kafiran zamani sun kai suka gari sun kaci gashi waɗanda ke biyar shi talakawa ne ko waɗalabu an yi da da sun kace in kana son mu bi ka kore su sannan mu bi ka amma za mu zauna da su suna wari li su da su yi zama da shi wa arada nabi sallallahu alaihi wasallam zalikan tab'an fi islamihim annabi yayi ne ko abin hmm? tab'an fi islamin wato don tsammanin waɗannan su musulunta domin su musulunta mutane za su taho su ta shiga Allah ya ce a kada ka kore su ma alaika min hisabihim min shay'in ba abin wani abu akan ka ga yi musu hisabi ai ma alaika hisabu rizqin ba kai ka ba su arziki ba balle a ce ka hana su ba taro da balle ka kore su an ka da gare ka aw ma kana hisabuhum alayka ko kuma yi musu hisabi ba akan kai yake ba bi an kana batinuhum ghayr maddi ta in cewa abinda a cikin zuciyarsu ba yardadde bane ba yarda ba to ba kai ne an kace kai musu hisabi ba wanda duk ya taho yace ya musulunta bayyane kenan ko yana da arziki ko bai da arziki shi an naka wa ma min hisabika alaihi min shay'in ko kuma ba a ce a tila sai kai musu hisabi fatar da balle ka kore su ka ce i na bincika na fasa cikin su na ga zuciyarsu babu imani a ba ba ka ikon wannan ba fata ko na min zalimi har in ka kore wani don wai shi fakiri ne ko kana mani ba na kwarai bane to fata ko sai ka zama min zalimi cikin masu in fa'alta zalika har in ka aikata haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba alhamdulillah to wato wannan wa'azi ne ga gare mu duk wanda yace abin addini shi annamu وكذلك فتنا وكذلك فتنا آمين. بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين to fatan na fatanna banu haka mun jarabi sashen mutane bi balin da sashe wato wanda yake yana da daraja ya dora walakantar da abin nan wadi wanda ba shi da daraja wal gani bil faqiri wanda adda wadata shi dora walakantar da faqiri bi an qaddamna fa bis ko ila imani wato kenan abin nan cewa mun gabatar da shi wato in muka gabatar da wanda ba ba mai daraja ba sai wancan ita wace don mi zan shiga ni ga irin waɗanda shiga ko ko wannan fakiri sai wadatacce ce don mi zan shiga to ya kunu domin su masu daraja ko ko waɗanda an wadatacce su abin nan su ce kiri ne suna masu musu sai ce ula imanna Allahu alaihi min banina waɗannan su ne Allah ya wani kyauta min bai na tsakanin mu ga su fakire ba san abin da suke yi ba an ka ba su shiriya ai law kana mahum alaihi hudan wato da abin da suke akai abin da sun kabi da shi ne shirya ma sabaquna ilai da basu cere muna zuwa gare shi ba da mun shi su domin mu mun kasan hanyar samu kun gane ko kala ta'ala sai Allah ya ce alayhi salatu alam bi shakirin shin Allah bai zan ya fi sani ga masu gode masa ba ko ya hadihin ya shiryar da su aljawabu bala eh Allah ya fi sanin wanda abin da mai godewa ashe ba yawan dukiya ba aka yawan dukiya ba shi abin ba shi a godiya ba kai bi abin da Allah ya ce kun gane تو چگا با وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم wannan kuma ya abin nan wato laifi bai hana mutum in ya tuba Allah san ya cikin na kwarai zalika fatan na ba'alhum bi haka dai mun ka fitini sashen su da sashe wa idza ja'aka alladhina yu'minu bi atina idan waɗanda sun kai imani uh, uh, suke imani da ayoyin mu sun ka zo ma suka ce ga mu muna mun tawo mu musulunta wa qul lahum salam kace to amince tabbata alaikum gare ku assalamu alaikum kace musu haka nan kataba uh, kataba rabbukum ala nafsihi rahma kuma ubangijinku ya ya wajabta ma kansa rahama duk wanda ya shiga addini ya shiga cikin rahama ubangiji annahu wato yadda abin yadda al'amari yake man amila minkum an duk wanda ya aikata wani abu wanda ba yadda da bi bi jahalta saboda jahilci minhu ta takabahu lokacin da yayi yayi bai san yana yana laifi ba thumma taba yanzu kuma da ya koya ya gane ya komo ya tuba min ba'dihi bayan yayi aiwancin aiki ba da ilmihi anhu in ya gane abin da yayi laifi ne ya koma ya tuba wa aslaha ya gyara aikinsa sa fa innahu ghafurur rahim wato Allah ay Allah bil fatahi ala anna al maghfirata war rahmata lahu wa huwa qawluhu wa annahu ghafurur rahim to shi ubangiji mai gafara ne gare shi rahimun majin ne bihi gare shi wato kowane irin laifi kai komi kahircin sa in in Allah ya shirye da kai ka gane ba ya da kyawu ka komo ka tuba to Allah zai zai gafarta amma kuma shi sa cikin rahama kun gane to ci gaba وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين to waka zalika kama bayyana ma zikira kama yadda muka bayyana dai hukunce hukuncen da an ka ambata mufassilu ayati muke bayyana ayoyin qur'ani daki daki li yadhhara al-haqq bihi don gaskiya ta bayyana da wannan bayani da muke yi wali tastabina sabilul mujrimin kuma domin hanyar kware ta masu laifi Hmm? Eh, eh, sabilul mujrimin domin hakuna masu laifi ta bayyana nisance shi wa fi ukhra bil wato kenan wato ka bayyana ko kuma masu laifi ya bayyana musiba ko sabil ko huwa lin nabi sallallahu alaihi wasallama wato sabil duk inda yake babu qaidi to hanya kwarai kenan in ya haka nan tariqa duk inda yake babu wani kaidi mugunyan hanya kun gana sabilar mujrimin ya zan akwai kaidi ya eh, mummuna ce don ita suke gani mai kyau ga ganin su kun gane to ci gaba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين to kuma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce inni nuhitu an abuda alladhina tad'una ni an hana ni in bauta ma abinda kuke kira wanda kuke bauta ma min dunillahi da ba Allah ba an hana ni in yi qul ta tabi'u hawa kuma ka ce ni ban ban bin son zuciyar ku ga abin shi ibadata ga bauta ma son zuciyar ku ko ku ga bauta ma gumakan qaddalatu idan wato kenan har in nayi abin da kuke so to ni ma na bace in tabatu hanni bi wato abin da kuke bauta ma wa ma ana mina mutane ba zan cikin masu shiryuwa ba har in nayi to Allah ya tsare ni ba zan yi ba kenan إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به قل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل كما أنك قل أنك مع النبي كتير inni ala bayyinatin min rabbi ni ina akan hujja bayyananna wadda ta zo min daga ubangiji na wa qad kazzabtum bi ko ku kuma kun karyata abin nan kun karyata wannan gaskiya wadda ta taho daga ubangiji na wato domin kun yi shirki yin shirkin ku ya nuna kenan ba ku yarda da abin da nake karanta muku ba ma indi ma ta ta'jilu nabi ba kuna neman kenan in kawo muku azaba ba mm. to azaba ba ga hannuna take balle in kawo muku ita yanzu kun gane ko ina da hukuma illa lillahi hukunci bai zama ba fi dalika wa gairi wato ga kawo muku uh, azaba wato da wannan sa hukunci bai zama ba illa lillahi sai ga Allah kadai shi dai ke kawo abin da ya ga dama kun gane ko ya qusul haqa kuma Allah na ba da labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma shine mahiyicin masu yin hukunci al fasil wato rarrabe a tsakanin ƙarya da gaskiya shine mahiyicin masu yin hukunci al hakimina wa fi qira'atin ya quddul haqa wancan ko ya qultu ya kusu ne addu'a ya kusu ko ya kuzu ga wata kira'a ta ci gaba kullum anna indi ma tastajilun bi la qudi al-amru bayni wa bainakum والله أعلم بالظالمين كما كتير law anna indi ma tasajiluna bihi da kuke cewa in kawo azaba da gaugawa da azaban nan ga hannuna take da kule al'amru bai ne ban da an yi hukunci don ku shi zan in halaka ku bi an ujilahu da ku in gaugautar da shi gare ku asalihu in huta walakin nahu inda Allah sai dai ba ga hannuna ke ba ga hannun Allah ne saboda aka ban iya kawowa wallahu alam bil zalim kuma Allah shi amma sani shine ya san waɗanda sun waɗanda azalumai mata yaqibun shi ya san yaushe zai musu azaba iyaka in muku gargadi na gama nawa wa inda inda wa indahu وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب كما باب وني بنسان أبين دا أفك أشكوه با wata mabuɗayen abubuwan da aka ke khaza'in hu taskokin abin da aka ke aw turuq al muwassilati ila ila ilmi ko ko hanyoyi waɗanda mutum zai biya kai ga ilmin hake la ya'lamuha illa ba wanda ya son sai shi wa hiya al-khamsatu allati fi qawli wato hanyoyin abin nan gaibi biyan ne waɗanda an ka ambata fi qawli inna allaha indahu ilmu sa'ati wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut wato Allah ɗaya san su to wannan ba ga hannuna suke ba wato waɗannan dai ayoyi da suna nunawar annabi mutum ne kuma sai abin da an ka gaya masa ya sani don ya gaya mutane kun gane ko wa ya'lamu ma fil bari kuma Allah ya san abin da ke aukuwa cikin ƙasa shine abin nan bar ke kifar wato ƙasa kenan cikin dajuka wal bahri ko abin da ke aukuwa cikin tekuna ko kuma abin nan alkaryu allati alal anhari wanda yake akan koguna aw al bari wal bahri ko ko ƙasa da cikin teku al ma'rufa ne wanda an kasa ne li'anna al arda hiya majmu'u kuma ya ce ƙasa ta hada su duka ai ajaibu hawa to abubuwan ban mamakin ƙasa duka ga hannun Allah suke wa ma tasqudu min warqatin ila lamuha wani ganye bai faduwa face Allah ya san lokacin da yake faduwa wala habatin fi zulmati al ko kwaya wanda fada cikin dukan kasa ba ta zama wa wala radin babu danye wala bisin babu sashe illa fi kitabin wa na cikin littafin mubin wato ba wai Allah ya sani dai ba rubuta take cikin littafi fi lawhul mahfuz wal isna ubadul ihtimal min al istisna qablahu kun gane to ci Allah shi ne san ko wannan Allazi atawafi akum billahi liwan wa huwa allazi atawafi akum billahi wa ya'lamu ma jarahatum bin nahiri ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون to wa huwa alladhi yatawaffakum Allah shine ke karbar ranku bil da dare ai ya qabalu arwahakum shi ke karbar ruhukan ku inda nan lokacin bacci ku yi bacci wato in mutum ya bacci ai an karbi kamar an karbi ransa shi ke sa muku bacci wa ya'lamu ma jaratun kuma shi ya san abin da kun ka aikata bin hari da rana aljarhu wato yin laifi don wajen ayyuka nan kuke yin laifuka sun mai ba su kunfi sannan Allah ya tayar da ku ranar abin nan ya tayar da ku cikin yinin cikin nahari bi raddi shi shine a mai da rayuwar ku wato ku komo ku halka wato bacci a halka da rana ko liyaqda ajalun musamman don a hukunta ajali wanda anka ambata huwa ajalul hayati wato kenan ku yi bacci ku halka da rana ku yi bacci da dare ku halka da rana zuwa har don abin nan wato wannan duka tahiya ce zuwa ga ajalin da anka yanka ma mutum kun gane ko tahiya da ake yi ka kwanta ka tashi ka kwanta ka tashi kana nan kana da tahiya har zuwa ga ajalin da anka ambata eh summa ilaihi marji'ukum sannan kuma in kun kai ga ajalin wanda kun ka mutu sannan kuma ya tayar da ku marji'ukum zuwa ko more ku tashin kiyama zuwa gare shi ne summa yunabbi'ukum sannan ya baku labari bima kuntum ta'malun gabe da kuke kun kazan kuna aikatawa can lokacin da kuke tahiyya ba ku yi in ku yi tahiyya kwarai ba ko jazikum bi shi in saka sakamako in kai tahiyya kwarai ya saka ma da alkhairi in kai mugun ya tafiya kuma da sharri kun ga wata wannan duka Allah na nuna muna shi ta yi adda komi annabi sallallahu alaihi wasallama mai shiryar da mu ne malamin mu ne